tamkar hankalin fadar shugaban Najeriya ya koma kan neman bakin zaren warware rasa rayuka sakamakon rashin jituwa tsakanin Fulani makiyaya da manoma musamman ma Benue, Taraba da Adamawa. Gwamnatin Najeriya dai da ta tura babban sufetin 'yan sanda Ibrahim Idris ya kaura zuwa makurdi don kawo karshen fitinar ta kuma kawo hanyoyin samun maslaha ta hanyar kafa gandun dajin kiwon shanu a jihohin da lamarin ya shafa. Gwamna Samuel Otom na Benue da ya jagoranci shugabannin siyasar jihar da gargajiya karkashin Tortip suka gana da shugaba Buhari ya ce ba zai goyi bayan kafa gandun daji ba amma makiyaya ka iya fili su yi gonakin kiwo. Today I was privileged to sit with him and he did explain to me that a colony is uh, many ranches. sai yanzu na fahimci abin da ake nufi da kafa gandun dajin kiwo wato a haɗa gonakin kiwo da dama a waje ɗaya mu a jihar benue ba mu da kadada goma da zamu bari a yi wannan gandun don suna neman kadada dubu biyar ne wasu jihohi masu fili ka iya ba su ƙungiyar fulani makiyaya mai yatti allah ma ba ta ganin wannan gandu shine zai zama maslaha mafi inganci fiye da dawo da burtalin shanu na tarihi ga shugaban ƙungiyar muhammadu kirwa ardon zuru najeriya akwai grazing reserve inda za a zo a bi grazing reserve din nan ɗaya bayan ɗaya ba ma bahillacin da ke da sha sha'awa ya ɗauki shanun shi daga Sokoto ya je Enugu daga Katsina a ce ya je Cross River ai matsala ce ta kawo mutum ya hitama da dukiyar shi me ne ka je kai ma da barayi idan da za a zo a gyara grazing reserves inda muke da mun yadda an ci su manoma sun ci to a ja layi ga inda manoman nan suka ci su abin da ya rage a gyara shi mutanen mu sannu sannu su za su dawo su zauna domin su ma wahala ta ishe su bakin cikin ya ishe su hasara ta ishe su domin waɗannan yanzu mai tunanin shi na manoma da makiyaya ne yana yaudarar kanshi shi. faɗa ya tashi daga manoma da makiyaya wani wuri ya koma faɗan addini na musulunci da kirista wani wuri ya koma faɗan kabila da kabila ne fulanin dai yana nuna irin wannan nau'in shanun da suke kiwo ba za su dace da zama a waje ɗaya ba rashin hanya don ratsa benue ta dakatar da makiyayi abdullahi indomi a maraba jihar nasarawa dab da abuja ko akuya ne yau aka bani guda biyar ashe ni yau zawai zan kula da su a wuri ɗaya ne bani da hannun jarin da zan iya in kiwata su su ci abinci bare shanu ba za a sai da kamar shanu biyu in an zo tafiya maka fulani ba shanu suke shanu fulani abuja <laughs> ba irin wayanani na sayar da biyu ai rike nawa <laughs> wala ka iya sai da biyu ka kula da filin no abin da a gaskiya ya kamata abin da muke roƙo kenan wannan abu wanda aka yi tsari gaskiya ba mu yarda da shi ba kuna nuna wa duk wannan yawo daga nan mashekarin zuwa wancan gadon ku kai gado yanzu haka ne shanu na ma bauchi ne suka yi damina ina so in wuce nan wurin ranin mu kenan makurdi to an ce bana kwata kwata ba a so saniya ya haura binewa manoma da makiyaya duk na kiran a gano waɗanda ke rike makamai ko ke da alhakin kisan gilla don a hukunta su kazalika Amurka da ba da diyar dukiya ga asarar da akan samu. Rahoto ya nuna wani kwamiti karkashin mataimakin shugaban Najeriya ya Yemi Oshibajo da gwamnoni tara na aiki don gano bakin zare. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.